ka daina wayoyin baya a kullum a rayuwa kan kallon abin da yake ba domin a rayuwa insha Allah ba dai kina raye ba za ki ka auren mu ba wai wani ya haddasa su ko ba wai sai sa yi subhanallah waziri kuma ni ba malami bane ba sai dan abin da ba a rasa ba wanda na sani shi yasa muka ce a zo su zama da bayanin ya labarin kawarki kuwa bela'u kuma ba wanda ya ce ya gan shi wannan ai yaya sarki ne A'a, Bela'u, daga na haka? Hmm, Fa'izu kenan, kai ku banda abinka, ko gaisuwa ma ban ba, daga haɗuwa sai tambaya. <laughs> Kai tsaye. Ya haƙuri, amma ina ganin kaman da na yi tambaya ai ba laifi ba ne ba ko? A'a ba laifi bane ba. Ni ko kai laifin ma a waje na ba laifi bane balantana ma ba kai laifi ba. to shikenan gidan gogo mai adashe zani a ah, gaskiya ne to shikenan mu je da kake mana a'a tunda na san ka gaji daga gona fa ka dawo ka je gida ka yi wanka ka huta ka ci abinci ni kuma sai na je na dawo to shikenan dama ina son biya ta gidan kawo ne in gaida shi kafin na wuce gida to shikenan ka je ka da gaida mun da kawo to insha Allah ko zai ji sai an jima sai an jima bailau da na tadda wanda ya tara raken bara raken nan da sai ya haɗu sai zo shi ƙiyanci zo su rinka tara mani ɓawon rake a ƙofar gida Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Baba. Ha? To. Ina gajiya. Lafiya kalau. Na gajiya. Kana lafiya? Lafiya kalau wallahi baba. Ya aikin gonan? Alhamdulillah baba. To madalla. Wallahi ganin ka ya min daɗi. Gaskiya ne. Dama ina so na aika can wurinka. don Allah ka ce da gyatuba ka ce ina neman ta to shikenan baba ta zo mai magana ni da ita to shikenan baba insha eh. Allah to nagode wa eh. insha Allah tana nan ciki to zan ga ga ga ta baka abin nan <laughs> ayo ka leko ka ko ka je gida to ka aje fatanya ko kuwa dai ya zaka yi to dai ma dai zaka kai bari in gare ta nan. to gai da ita insha Allah sai ga ja'irin da ya share fiye <laughs> ya bawo na gara asinin da ku a bani labarin ta ba kun babban takaicin da nake ji shine a duk sanda na maka maganar mahaifiyata sai ka nuna zafin rai shin wai baba ni ba ya bace kamar kowa ba ke ke duban da kyau ina son ki kiyaye da irin wannan maganganun da yake faɗa kullum ina ƙoƙarin yadda za a yi in samu nutsuwa in manta da abin da yake damuna ke kina son in gaya miki abin da za ki rasa inda za ki sa kanki ko to wallahi tallahi ki kiyaye ni in kina son mu zauna lafiya ki bar wannan batun kina jina da kyau ko ba na son ina wani abin ana kamun wani abin ki bar nan jira abin da yake gabana yake damuna kai ka saka ni na mai ba ka tausayi salamu alaikum Assalamu alaikum. Mutan gidan suna nan kuwa? Au Habiba. Sannu, ya? Yawwa. Sannu. Sannu. Yawwa. Yawwa. Allah sa da yayan nawa yana nan. To ba da. Lafiya lau, ina gajiya. Kuna nan kalau? Ya gida? To madalla. Lafiya kalau. To dama shi ya aika in zo shine nace bari in sauri in zo Allah sa bai fita ba. To shi ke. To. <coughs> Ah. Oh. <laughs> Yaya na. Eh? Sannu. Sanda zuwa. Yawwa. Sanda zuwa. Yawwa. Kyawun sai ni shashi. Kullum zaki ci bada gefe guda haka. <laughs> ba ɗaya ne a nan bari a gyara ai ba komai ke kika firgita min ita Allah ni din ko ke kika firgita <laughs> eh kika firgita ga a a to sai dan da matan firgitacciye ce <laughs> eh, eh. bismillah sannu yawa sannu ina ina gajiya ina gajiya kina lafiya lafiya kalau ya mai gidan naki lafiya lau yana gaishe ka to alhamdulillah to ya shine nace bari in zo tunda na ka aika ne in zo na ce eh. ban san me yake faruwa ba bari in maza in zo eh gaskiya ni aiko ni aika ni cikin eh. wato abin dubawa a nan kin ga dai ga yadda muke mm. mu uku kaɗai muka rage wurin babu shi wannan ba maganar shi ake bayyana cikin birni ba maganar ba mutum sarauta bai kan shi ni ne babban ku sai ke kuma wace ce shi ne na yanke shawara yankewa na yi wai ba haka umma faiz na nan yana nan yana nan ko yana nan to yanke shawarar ne shine mu tura shi cikin birni ya je karatun bokon nan na yanzu na zamani ne ya je ya taba shi koyaya don wannan ita ce za ta zama dogara to shi zan sa ya rike gidan nan tunda jini ne shi ma akwai wannan ba abin da ba za ki ce ni fa na yanki ba yaya ni ma ai ba wani abu na ce ba ai duk abin da kace shi kenan ba abin da za a ce fa'iz dai danki ne na cikin ki ni ban samu ba yadda ya baki a nagode wa Allah tun da mun samu namu kin gane haka ne na yi farin ciki kuma da wannan jin labarin to sai je shirya to Allah ya saka da alheri to shi shi na zaba kuma shi na bari haka to Allah ya da eh, saboda haka to saboda haka na yanke shawara to Allah so ya rike Allah ya Allah shi albarka ya kira sa maganin gwiwan nan kuwa ina shafawa ke ai eh, gwiwan naki ne wata shekara da kika yi abin nan aka sannu Allah taimake gari menene ke tafe da kai ƙara na kawo ƙarar jiyaɗe na kawo domin ya saki shanunsa sun shiga gona ta sun cinye mun amfanin gona ana taimaki wajen kaji kai kaji shanun nawa ne ba na sani shanun jiyaɗe ne shanun da yalla laɓe bara ma sun yi kuma gashi bana ma sun ƙara yi sun zaki maka wannan ƙwarai da gaske akwai sakaci shi jaya eh akwai sakaci a shi shi ne mai sakacin ai kana da gona da amfani a cikin ta sai ka sai ka kula shine to Allah ya taimake ka ya dade jai tsara ma girma Allah ya taimake ka wallahi jai na zuwa da Allah magana ka tarar yanzu ana yake ya za ka yi mishi haka wani ba Allah ka masa haka wallahi shekaran jiya ne na tura yara suka shiga cikin gona suka yi wannan suka je suka mutu shanuwa shanu nawa mutu da yanzu hmm. ikon Allah yanzu batun batun na sun mutu ba shi za magana batun gonan da ka bata daina kuka ja'i eh, daina kuka gonan da ya sa shanu suka je ba wannan komai ko a hannu ake za su mutu ina dalilin sakin shanu da kaje wani bawa Allah aka ji ya masa ɓanna ɗan kai daɗe ana maganar yanzu wannan asara da ka tafka ina kai kai tashi ka ba moje kana jin abin da ya samu mai gari kana jin abin da ya samu yalla bai ba ku da tausayi ba ku da imani ya tafi ya je ina haƙƙinsa ya biyo wani aka yi a to amma shi ranka daɗe kai kai baka ji abin da ya samu yalla bai ba ai baka da bakin yafiya ko zuciyar ba irin tamu bace da kai da kayan da gonar da komai duk ba mallakin sa bane Allah bai talaka ba ba ba na zo da Allah waziri duk abin da zaka yi kai gaskiya ba mun tabbata bane a nan gurin duk abin da muka muka dinga yin sa sai ka ganshi kamar irin tab din nan ne an aje lahira gaskiya ne me ake maganar shanu dabobi eh ana maganin gona wani wurin sama da mutum nawa za su ci a ce bani shi kenan babu a gidansa Jai. Ban ja kunnin ka batun kwanaki kice ka rabu da gona mutane? Wallahi haka ya daɗi yara ne suka shiga da su. Yara. Layi da yadda zan yi kare su. Kai jai ka ga bar kukan nan jai. Baba zai yi a ce dabbobi har ɗaya biyu uku tun cikin dare su mutu baka zo ka faɗa ba sai da rana tsaka ta zo tsakiya ka zo ka ce za ka zo ka yi wallaɓe bayani. wannan ai akwai akwai renin hankali a cikin wannan abu ranka ka ba abin nan a sannu ka bar nan ka ba a sannu me zan iya yi ina cikin dare da ta da ni bacci ya ga mu shanu sun me zan yi me zan iya ka kwana da abu. ina mun ciyo to nan ba haka bane ba haka muke ba ko kusa ka gane bakin ɓandan da aka yi maka da duk abubuwan da aka yi a nan gurin ko nake abu zo kashi sagira ka tashi ka bi shi ku je gonan nan duk ka duba ka ga duk abubuwan nan da shadu nan dabbobin da suka yi an gama nan ke ka zo ka gaya mun zan tattara su in biya wannan bawa Allah abin da ake a me gari in dai kai zaka biya wannan aji da shanu suka tuni a bar magandan na yafi a'a ba haka muke so ba kada mu ce mun rike muka ce mu ne muka nuna karfin sarauta a ba komai ani na ce na yafi Allah shi ma albarka amma ai za mu zauna da kai eh abin da za mu zauna da kai ba akan komai ba saboda sakacin da ake tudu dabbobi suna cin dukiyar mutane wannan gaskiya ne ke magana mutuwa waziri Faizu zo mana An kai min wannan cikin ɗakin. zauka ka zauna ina da magana. Na'am. Ni tambayar da zan maka. Waya ne har yanzu maganar nan ta haka tana nan da 'yar gidan waziri? Kai? Wato ba za ka ji abin da ake gaya maka ba? Hmm? Yawwa, sanda zuwa malam. Gara da Allah ya sa ka dawo. Gara da Allah ya sa ka sa ka sa ka shigo. Ba sha nan ma zan. Eh. Dama ina son ka zo ai maganan nan kana. To majal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dama magana muke yi da Fa'izu. To wani abu na kira shi nake tambayar shi. Na'am. Maganar yarinyar nan yar gidan waziri. Dama sai magana wai dama ba ba gama ta ba. Magana tana nan ba a gama ta ba. Kai ne ban sani ba. abin da kake hanga daban ma na mu hange kuma daban yanzu dai abin da zaka fara duba tukuna a dai gari ne na kake mutum ya zo ba ku matsayin ba ku ya kwana uku zuwa sati a ƙalla ke in da zaka ba tambaya ka ce ya gaya maka wane ne a nan garin mara ki wanda kowa ke kyamar halansa ya ce waziri kai kuma ka dage so kake kullum sai mu zo mu zama daya in muka zama sarkinmu zaka an zama ko ba gaskiya ba baba a yi hakuri abin da nake dubawa shine ba da shi zan zauna ba da yarsa zan zauna kuma kowa yana yaban halin yarsa a yi hakuri baba a yi hakuri. tom ai shi kenan mm. sai a haƙura a kyale shi tun da ya dage mm. ga abin da ike so mm. ko ba haka ba ne sai mu haƙura mu kyale shi kila haka din shine mafi alkhairi mm. Allah isa hakan ne alherin shi kenan to ka gani Allah ne Allah ya shi sa za ji to to a eh. sa mafi alkhairi ne amin kaga sai wani dariya yake kaman wani auduga ya dace sai dai to Allah ya shi ne. Allah ne. ka kare shi shari na magautan shi. Lafiya kalau wallahi ya zama. Allah alhamdulillah. Fatan kowa yana cin koshi. Wallahi lafiya Kawai na zauna a gida ko? sai na ji kawai ya kamata ce na zo in ganki. Dan Allah ba. Allah wallahi. Ai da ka zo ni ma ina ta kewar ka tun. Wallahi kai. Sai dai bari kawai. ya aka idan dai kowa kalau na ji daɗin ganin ka matuka sosai yau Allah ai ji ne ba zan iya zama ba in ban ganki ba na ce kai duk abin da nake gwara in bar shi in zo dai in ga kyakkyawar fuskar na wuni ban hana kai tashi tashi hana ki tsayawa da shi ba? Baba, Fa'izu ne fa saurayi na. Wa? Baka gane shi bane ba. Fa'izun ne ban gane ba, ba Fa'izun ba ma uban Fa'izun ai na san shi. Uban Fa'izun na san wane ne shi. Baranta na Fa'izu. Nawa Fa'izun yake? Nawa nawa yake? Yaushe ya fara yawo ba wanduwa unguwa? Ke, tafi gida. Za ki tafi ko ba ta ba? Shiga gida. baba ka buɗe kunnanka da kyau ka ji ni to baba na daɗe ina ma bayani amma ka kasa fahimta ta duk garin nan idan kana da maƙiyi dangin kun sa da maƙiyi to ka sa ni ne na farko a cikin maƙiyan wani ɗan banza ne shashasha zai haɗa zuri'a da ku shashasha ba gidaje mahaukacin banza mahaukacin wabi in ba dan iska ba uban wa yake tara wannan abu tagge kamar ka kayan wani Jai! Jai, tsaya. Makiri, tun jiya nake neman ka. Tun jiya nake neman ka. Tafa, in ka san wata baka san wata ba. Kamar yana ana wata ga wata. Kai ja'i, bari in gaya ma. Da kulle kullen ka da makircinka a kan idanuna ka yi shi. Na san komai. Ka je ka samu baba sarki, ka ce shanunsa guda uku sun mutu. da kana ganin cewar mutum ne mai saurin tawakkali ko to na san ƙarya kake ka shirya ka zalunce shi kaga na san shanun nan suna nan na san inda ka ɓoye su na kuma san abin da kake shirin yi to zaman lafiyarka ba na biyu a matsayina na saraki kai ka ɗau ɗaya yan share da kai min yanzu waziri da girman ka shari to barin gaya ma ba ma ka ma fahimci abin da ke nufi ko to bari in je in ga wa shi baba sarkin a ba haka za a yi ba tsaya ka je ba haka za a yi ba yanzu ya kake so a yi abin da nake so da kai ka bani guda biyan kai ka je ka je da ɗaya ko me zai taso a matsayin mu na saraki mu za mu kare ka mu ne za mu sa hannu ko ma ina a ce za a kai ka a kai ka ko mu ne muke da ikon mu yafe ma duk irin laifin ka in dai anan garin ne to yanzu an aka haka ya huce kenan in aka yi aka ya huce mana ka huta to amma ina ganin aka haka asiri zai tono ka bari idan aka saida su sai in kawo mako din yanzu a sayar to hakan ma dabara ce to bari in ja ma ka gani kai ka san waziri ba mutunci ne da ni ba ka kiyayen kana ganin yadda nake da mai garin mako to in aka sai da dabbobin nan min nawa ka san kuma kai idan kana ja'e eh ka san ba za ka nuna min darajar dabba ba yawa ba za ka nuna min darajar dabba ba saboda haka kana kawo min kuɗin zan gane wannan shanun sun kai wannan kimar kuɗin ko ba su kai ba insha Allah hakan ba za ta kasance ba a ah, to in ta kasance dai kai in ta kasance goro ma sai ya fi ka ɗauruwa ina gaya maka wallahi ka kiyaye halin da za ka shiga Allah da haka ma ba za ta kaba na dai gaya maka うん。